Allah ya yafe maka in kawai mutum yana cikin zaman zaman sa. dan ya ganta kawai ya kya sa ba ko magana ya mata ba shi ne za ka shaƙe shi kai ka shaƙe musu da mutane dokar ka karɓi kuɗin ka ta dawo gida mana awa da girma Allah amma duk wanda baya kishi irin na wannan bawan Allah ko to wallahi me bi ba san budurwar sa yake ba ko ba san ba ta yake yi ba <laughs> to to to ba Allah ya yi maka. Allah ba kogaro ya fara mata in kana kallon irin wa'annan ba za ka dinga wani ni wallahi ni anan nake karar da data ta Allah babu wani in ina kallon tsini ko kuma wani abu Allah ya yafe maka kin sai dai wai Kin ma ce gen ya wa. Ya shegen da. shi kenan fa lillahi alhamdu ina kara damar da duka kuma yi me yi shi? ba laifin sa bane ba laifin ta ne to garin gaba ta hijab da lakab tana fitowa mana Ya yi jahila Lalle mun fara kuyi. Wallahi wannan na ƙarshen ya fi kowa ma shiga taraddadi wallahi. La ilaha illallah. Wallahi ku dinga ƙarar da zaka ku Ya ma susuce ma bai san a inda yake ba. Ku koma gida kawai kwalin lahira da a hakura da siyayyar. Awa da girman Allah. Irin wannan. gaskiya wannan mutumin go dan Allah dan annabi hakim ka dinga tausayawa al'umma in wani ya iya rike dariya wani ba zai iya rikewa ba wannan dariya ai sai ta kar mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh na smoke bo ka ba shi mana a'a ya ne Allah ya yi wa. Bara ku ga nawa za ka yi. Eh.

inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wannan mutumin Allah ya taro ka Allah ya taro ka Allah ya taro ka la ilaha illallah wallahi ciki na kullewa yake yi wallahi duk lokacin da zan kalli bidiyon wannan bawan Allah sai ne dariya wallahi Allah ya gaba. Five years of madness. Ay, la, Ayala illallah. Bari in huta, bari in huta, bari in huta. Bari in huta. To fa mai bacci ya farka fa yau ranar competition ne ranar karɓar 'yancin zoyayya ne ba. To sai an yi rawa. <laughs>

Allah hmm. da Allah wa fi iyawa a jikin su ai wannan son kai ne wa kawai wallahi shi a lallai eh sai an gaɗe to to wala ga wa za a wane ne nazara a ciki dama ai kai ne mai nasarar damar ta ce ai ciki ɗinka ce ai Allah ya yafe maka kai da su ƙasa ma kawai ka fada ka huta yanzu a rayuwa ta duniya kana kallon irin wa'annan mutanen ta za a yi hawan jini ya kawo ka a wancan bai bare ma amma ku duba ya su ma Jaga, sorry. Oh, no, no, no. Gusto mo mo ruwan ang labo ya, bon ba to? Inna lillahi wa inna kai bai fa ba hauka wace ba <laughs> ba hauka wace ba ma tsoka daya kwalli wannan kwalli daya to ina ga wanda yake cin spaghetti dogo wanda yake cin jollof rice kalli ba da kala <laughs> suro za a tashe su da Allah ku ga mana a comment section <laughs> ni fa dole sai na yi ina kawo muku update ko dan Allah ki kare nake gani irin mutanen nan ko kuma kuma kuna gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a limon fara wannan abin gizi ne ko zalbe ko kuma a agwagwa ce ka ga wani zulu Ah, kan kwado ne yake Allah ya da ah. wannan lafiya kuma ko kai ma karshen ka ne zo ko kaddara ka ce a haka Allah ya yabe muku wannan ai daman ganganci ne <laughs> Allah <laughs> jama'a wannan fa sabon update ne eh a Chinese aka fito on bak ma ya ci watar <laughs> daga ji ya ce ki can haje tili to sabon update ne yana nan da aka kawo shi bi izinillahi da ala ko muna nan mun shirya gani da shi da nishadi <laughs> sunan wani wai shi shayo na gaya wa al'umma cewar wannan abin nauyin azaba ne ni ba zan kwanta wani katilan makatula ko wata katilan makatuliya ta shafa min wannan abin tana fiffige min gashi ba ga me karamin gashi ba to idan kalli lewansa kalli ina ila yali wai wallahi nau'in azaba ne wallahi yau raina ne a bace ya kamata a ce ku shiga cikin wannan bidiyon ku je ku karasa kallon sa ni yau ba zan karasa kallon wannan bidiyoyin ba wallahi tallahi bogan ni ba dariya ba raina ne a bace wallahi ishu ne yayyawa. yawa